Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga Radio France International tare da O Muhammad. Shiri ne da ke baku dama don bayyana ra'ayoyinku a kan maudu'in da muke kawowa a kowace rana a lokaci irin wannan. Kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu, a Najeriya Sojojin ƙasar na sama da ƙasa sun kai munanan hare-hare a kan 'yan ta'adda a zagayen tafkin Chadi da kuma gandun dajin Sambisa, tare da kashe 'yan bindigar da aka bayyana cewa adadin su ya zarta ɗari ɗaya. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar tsaron jamhuriyar Nijar ke cewa ta yi nasarar kashe mayakan Boko Haram da dama tare da kwace makamai da dama daga zagayen tafkin na Chadi duk a cikin makon da ya gabata. Yaya kuke kallon wannan yunkuri da dakarun waɗannan ƙasashe ke yi don samar da tsaro a zagayen tafkin na Chadi? wata irin gudunmawa ya kamata al'umma ta bayar domin samun nasara? Sai a gyara zama don jin ra'ayoyin da masu sauraronmu suka aiko mana. Malami na farko, Bismillah. Da farko dai suna sunana Sanusi Maɗattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Ba shakka wannan hare-hare da sojojin mu Nijar da na Najeriya suke kai wa 'yan ta'adda a zagayen tafkin Chadi wanda har hakan Allah ya sa ya ba su nasara a kan su waɗannan maƙiyan ƙasashen namu abun farin ciki ne a gare mu kuma abin shinshina masu waɗannan sojojin na ƙasashen mu ne fatan mu da addu'ar mu Allah ubangiji ya ƙara ɗora su akan waɗannan maƙiyan ƙasashen namu Allah Ubangiji ya kare su daga karshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya ba mu waman zaman lafiya Najeriya Nijar da dukkan kasashen Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya ina fatan za ku tashi lafiya RFI Hausa sunana Sanusi Madatai da magaram niger Assalamu alaikum Radio Faransa International sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar Kiri kasan majahar Jigawa tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Fatakwal. To alhamdulillah gaskiya mun ji daɗin murkushe 'yan ta'adda musamman na bangaren boko haram a yankin tafkin chadi da kuma dajin sambisa wanda sojojin najeriya haɗin gwiwa da na sama da na ƙasa da kuma wannan jirgi na sufa kano suka kai wa waɗannan 'yan ta'adda to wallahi tallahi mun daɗi kuma muna yi wa sojojin najeriya fatan alkhairi wannan dama shine abin da ya kamata a yi a ce ana samun haɗin gwiwa tsakanin kowane bangare na tsaro to da yanzu ma an samu zaman lafiya amma wancan bangaren ya kama da basu wancan bangaren ya kama da to ba za a samu zaman lafiya amma tunda suka haɗa kansu to in dai an haɗa kai za a cimma buri to hakika mun ji daɗin wannan al'amari Allah kuma ya sa karhen Boko Haram da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda ma Najeriya Allah sa ma ƙarshen kenan muna yi wa sojojin Najeriya fatan alkhairi na gode gidan Radio Faransa suna na da Ibrahim Lara Garta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Faransa International RP Hausa mai magana da ku Jamilu Dimasta daga garin Damadaci a jihar Maradi jamhuriyar Nijar. to muna godiya da irin damar da kuke ba muna tufa albarkacin bakin mu da farko ina gode ma Allah subhanahu wata'ala da yabba 'yan Najeriya sojojinsu e, nasarar dulkushe wannan 'yan Boko Haram suka ba su nasara eh, akan wannan 'yan ta'adda. To alhamdulillah muna musu ƙarin fatan alkhairi Allah ya ƙara ba su nasara a bisa gare su. Taimakon da mutane ya kamata a ce sun bada eh ya kamata a ce mutane duk lokacin da suka ji wani motsi wanda ba su yarda da shi ba ko kuma suka ga wani mutum wanda ba su yarda da shi ba kamata a ce sun gaggauta kai rahoton shi a wajen jami'ai su kuma jami'ai su shiga aikin su kai tsaye kuna tare da mai sauraron ku Ismail Abdulnasir dan Nijar mazauni jalle ta kasar Libya sashen Hausa na RP to hakika kaddamar da hare-haren da sojojin Najeriya na sama da na ƙasa ke yi akan 'yan ta'adda a kewayen tafkin chadi da dajin san sanfisa wanda suke ake tunanin da cewa sun hallaka 'yan ta'adda kusan 100 ko kasa da haka ko sama da haka wannan abin farin ciki ne kwarai sosai da fata allah ya kara basu nasara ya kara basu fatattaka 'yan ta'adda wanda suka addabi mutane wa 'yan bindiga da 'yan boko haram da sarwarsu da kuma dakarun jamhuriyar nijar sojoji wanda su ma duka a cikin wannan mako ne suka samu fatattaka 'yan ta'adda a kewayen tafkin chadi da fata allah ya ba su nasara allah ya ba su nasara allah ya ba su nasara wannan 'yan ta'adda muna fatan mu dai allah ya shirye da su idan masu shirwa ne idan kuma ba masu shirwa ne ba allah shi ya san da zashi da bayansa ne domin ana kashe al'ummarsa ba gaira ba sabibi ismail abdulnasir dan nijar mazauni da ta kasar dubiya assalamu alaikum sashin hausa na gidan radio faransa international mai magana a kongo mamela a dumshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departament d'ungure gure mazauni nan birnin zilletan a nan kasar libya da farko ina muku fata alkhairi to nasarar da dakarun najeriya da ma na kasa ta jamhuriyar niger suka samu a kan 'yan ta'adda cikin wannan satattuka to gaskiya wannan abin yaba wani kwarai da gaske kuma abin farin ciki ne kuma kira da zamu yi ga al'umma ya kamata su kara ba jami'an tsaro haɗin kai domin a samu a kabe 'yan ta'ada wanda suka hana wa kasashen mu zaman lafiya muna fatan Allah ya kawo kasashen nan namu na Afirka zaman lafiya da ma duniya baki daya tashi lafiya na gode da kongon mamilla adamshi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Mai magana da ku Yusuf Seni daga Tawa a jamhuriyar Niger. Muna godiya da wannan maudu'i na yau da kun ka bamu. bisa da sojojin Najeriya sun kai ma 'yan kungiyar Boko Haramun hari da ta sojojin sama da na sojojin ƙasa har ma ana tunanin an kashe kumandodi maye-maye na boko haram gaskiya wannan labari muyi farin ciki kwarai da gaske kuma sojojin najeriya muna musu addu'a allah shi tsare su allah shi kare su musamman da sojojin ƙasa ta nijar su ma da sun ka taɓa kai irin wannan hari sun ka yi nasara da fatattaka irin 'yan kungiyoyin boko haram gaskiya mu talakawa wannan abin farin ciki ne mai magana da ku yusuf seni daga tawa a jamhuriyar nijar. Nijar ku tashi lafiya. Alaifa, assalamu alaikum. Mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Loka daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A gaskiya rahotannin da muke samu da daga da yakin da sojojin Najeriya ke yi da mayaka kama daga 'yan bindiga da su kansu Boko Haram din mun fara gamsuwa da yadda aikin yake gudana. Muna fatan da nan gaba waɗannan ƙungiyoyi da sun addabi najeriya su zama tarihi allah ya kawo mana tabbamin zaman lafiya a ƙasar mu najeriya mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar Loka daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya a rufe hausa radio faransa suna na alhaji abdulaziz zai daga tiliyan jihar ta jamhuriyar nijar eh, wanda ya kadari da gwamnatin najeriya da ma na jamhuriyar nijar da suke yi na cewa sun kashe 'yan ƙungiyar iswap da dama to wannan gaskiya in dai ya tabbata gaskiya ne to abu ne na farin ciki bisa ga irin yadda aka ganin wannan mutane suna hallaka rayuwar bayan Allah su da ma 'yan ƙasa ba abin da ya kamata su yi sai dai su ba da rahotanni idan sun ga abubuwan da ba daidai ba idan kuma shi ma za a ɓoye su za a siranta su radio france na kenan sunana alhaji abdulaziz abu zai daga tiliyan jihar tawon jamhuriyar nijar mahuta lahiya Assalamu alaikum RFI Hausa daga naku mai sauraron ku na da kullum. Ali Saraji wanda aka fi sani Ali Sonaf Maraɗi Jamhuriyar niger Eh gaskiya ne. Eh muna jinjina ma ikon ƙasarmu Nijar da ikon ƙasar nigeria musamman daga baya-bayan ga sosai sosai suna nasu ƙoƙari ganin sun kare rayukan ƙasashen nan nasu guda biyu Eh, ba mu manta kuma da eh, sojanta da su ma suna nasu kokari daga nasu bangare da sojan cameroon eh, mai babban kokarin da za mu ci gaba da yi musu mu da muke kamar gidajenmu shine addu'a addu'a da ba da haɗin kai kuma da duk wani abu da ya taso bisa kan harkar tsaro muna ƙara jinjina musu muna ƙara musu addu'a ta Allah tsare Allah ubangiji ya mai da kowa gidajen shi lahiya wanda suka tafi hilin dagan nan Allah kama mana Allah kama mana kuma dukkanin gurbatattu Allah ya mana maganin daga naku Alisionef Madalla sai kuma ra'ayoyin da masu sauraron mu da ke bibiyar mu ta shafe mu na Facebook suka aiko mana kamar yadda Michael Curison zai karanto mana To madalla a gaishe ki Hauwa Muhammad za fara da ra'ayin aliyu muhammad dan fulani maradawa zamfara a jihar zamfara najeriya ya ce hakika wannan abin murna ne tun daga sojojin saman Najeriya da kuma na Nijar da ke wannan namijin ƙoƙari. Fatan Allah ya ƙara basu nasarar rafatattakar 'yan bindiga da suka addabi ƙasashenmu. Sai Imam Yahaya Soja Wuba Adamawa tare da Sha'aibu Adamu Mutawallan Wuba Adamawa suka ce mu al'ummar Najeriya muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar. sani mai lange-lange ya lura ya wuri cewa yake hakika fatar mu a kodayaushe shine na samun zaman lafiya a cikin najeriya da ma sauran kasashen duniya allah ya sa a cimma nasara ga kuma ra'ayin bala ruwan kanwa daga jihar yobe ya ce muna addu'a allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta tsaro da ke addabar ƙasarmu najeriya To hawa ga ɗahiru Malam Ibrahim tare da Mamman Sani Dauda cin waza da Sunusi Madattai da Magaram da Yakuba Mai Aski Badaraka daga zindir jamhuriyar Nijar. Su ma sun shigo filin inda suke cewa to dukkaninsu dakarun ƙasashen namu Nijar da Najeriya da Chad muna musu fatan Allah ya ƙara basu nasara akan ɓata gari ku tashi lafiya. Ado Shehu ya ce kwangilar yakin arewa ta gabas mun san ta ƙare. mu abin da yake damu mu yanzu bai wuce ta'addancin da aka kirkirar mana a northwest ba watan arewa maso yamma fatanmu kawai a kawo ƙarshen 'yan fashin daji fiddausi ibrahim na'ibawa daga jihar kano a nigeria ta ce gaskiya wannan babbar nasara ce duba da yadda ake samun ci gaba a bangaren tsaro al'umma su kuma haɗin kai ya kamata su ba wa jami'an domin samun ci gaban nasara a bangaren tsaron ƙasashen biyu To hawa ina ganin iya ra'ayoyin da za mu ɗauka kenan a shafinmu na Facebook. Na baki lafiya. A gaishe ka da ƙoƙari Michael Kudisin. Shirin ra'ayoyin ko masu sauraro ake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuna iya aiko da ra'ayoyinku ta shafinmu na Facebook ko kuma saƙon murya na minti ɗaya ta manhajar WhatsApp a wannan lambar. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Sabon ji daga gare ku. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu RFI kuna tare da Sadis usain daga mai a jamhuriyar Nijar. Wannan yunkuri da sozawan Nijeriya da Nijar sun kai a kan tsageren Boko Haram na cabdin Chadi wallahi abun ajinjina na musu ne saboda mutanen sun addabin mutane an neme su su zo su a sasanta da su a zamna a yahi musu na sulhu sun kiya to tun da sun yi zaben wannan sun yi zaɓen wannan to abinda sun ka zaba shine ya ci musu to kuma dama abubuwa ne wanda a ji ana yi sai gaskiya e wannan yunkuri Allah shi ba so zani Nigeria da Niger sa'a kuma Allah shi ƙara ba sa'a mun gode arp kuna tare da Sadisu Hussein daga mai a jamhuriyar Niger Assalamu alaikum sashen Hausa Radio France International RP mai magana Salisu Kwalli Dan Isa ƙaramin hukumar Madarinfa a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Ra'ayina dangance da nasara da dakarun tarayyar Najeriya da na Niger suka samu dangance da fatattaka 'yan ta'adda. Gaskiya wannan al'amari mun yi farin cikin shi sosai mun ji daɗi. muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala gudunmuwar da za su samu kenan daga gare mu al'umma muna ci gaba da yi masu addu'a dare da rana ubangiji allah ya ba su kariya allah ya tsare su dare da rana allah ya ba su ikon murƙushe waɗannan 'yan ta'adda da ma ta'addancin baki ɗaya gaba daya gaba daya rp mun gode sashen hausa radio france international rp kuna magana da salisu kwalli dan isa karamar hukumar madarin fa a jihar maraɗin jamhuriyar nijar nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ra'ayoyin ku masu sauraro sai kuma gobe da yardar allah a madadin injiniyanmu na yau mustapha adebisi da michael kudisan da ya taimaka wajen haɗa shirin hawa'un muhammad ke cewa ku huta lafiya